daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Juma'a uku ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake sadar da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. Ta yau a shirin namu za mu yi magana ne akan sauyin ra'ayi da aka samu daga wa'in samari game da 'yan mata masu ɗaukan wanka musamman fararen mata wankan kanti. Wato, 'yan mata masu bilicin. Bahaushe dai ya ce kayan aro baya rufe katara, mata da dama baƙaƙen fata sun shiga ɗabi'ar canza launin fatar su ta asali wato baki zuwa farin fata ta hanyar amfani da sinadarai kala-kala da ake saidawa a kantina. Sai dai a 'yan kwana-kwanan nan reshe na neman juyewa da mujiya kasuwar fararen mata 'yan kanti wato masu bilicin na dab da watsewa domin yanzu wasu samarin sun ce sun dawo daga rakiyar farin fata na kanti wanda a da sukan ce komai ya ce suna so. Izuwa bakar mace wacce suke wa kirari da Black Beauty. Ajin namu na yau mun tattauna da samari da 'yan mata daga garin Jos akan halin da masu wankan kanti suke ciki da samarinsu ga tattaunawan tamu. Muna tare ne da matasa daga garin Jos. inda muke tare da maza da mata inda za mu tattauna da su akan illolin shafe-shafe inda ya kai ga yanzu an fara mai da yawu tsakanin 'yan mata da samari a game da maganan shafe-shafe ko in ce bilicin wato sake kalar fatan jiki ta cikin ajin namu muna da nastu zubairu a shugaban matasa da kuma usman big seven wanda shi ma shugaban matasa ne wai na zinariya sannan akwai zara abubakar galadima akwai idris abubakar sarkin shanu Hauwa Muhammad Abdullahi da kuma Fatima Abubakar Aliyu wa'inda daga cikinsu kowai da suka san wato sirrin shafe-shafen nan da kuma me ya kai su tun farko da kuma halin da ake ciki a wannan lokaci. barkanku da shigowa ajin namu. To ni ne zan fara ne tsumbul da 'yan matan saboda ta kansa abin yake. Dan an ce da wuya ga namiji yana bilicin sake fatar jiki duk da yake an ba a rasa. To malama Zara, yake na matashiya wacce kuma ta san sirrin wanka ko ba abin da ake samu na ba irin kun haka irin <laughs> haka ne ka kuma gashi eh, mazan nan suna ta ce da ku mace ko komai ya ce in dai fara ce sai ita ko haka ne to me ya ra'ayin ku tun farko ku fara shiga shi wannan harka ta shafe-shafe da canza kallar fatan jikinku daga asali inda aka san ku na wato yan afirka wanda kuke da kala wato mai duhu baki wato mai kyau dai kuma ko da fara ce ke farin ki daban yake da wanda ake saidawa a kanti. To a gaskiya za a iya cewa kamar ya zo ya zama abin damuwa ne so da farko dai kamar rashin yadda da kai ne ma ya tsoma mutum a cikin harkar bilicin domin kana ji maza suna cewa suna son fara suna son fara to sai kuma ya zama ashe ba ma irin farin da muke na mai suke bukata ba sai ya zama kamar akwai yaudara a abin sai da mutum ya je gama kwakwabe jikin shi da mai wasu suka je suka sha wani magani wasu suka je suka yi allura sai kuma gashi yanzu mazan sun zo suna cewa wai mai dark skin suke su wato mai kalar duhu suke bukata hmm. to kin ga kamar akwai na farko rashin yadda da kai kai ma baka yadda da kyanka ba kenan har ya kai ka kaje wa aka yaudare ka ka shafa mai to kuma gashi yanzu sun da sun ce su fa ba mai fari suke so fari na Allah suke so ba farin bleaching ba to gashi ya kai wankin hula ya kai magadare yanzu gashi nan ana ina da lillahi wa inna ilaihi raji'un fata ta lalace samari kuma na gudun to ai yanzu da kika yi magana kin yi magana cewa akwai yaudara a ciki shin tun farko dama ba ku da ra'ayin kanku ne bin su kuka yi akan daɗin bakin da suke muku da irin yaban da suke in kun sha wanka kun ɗauki hoto yasa kuka ci gaba da yin eh ai shi yasa da farko na ce miki akwai rashin yadda da kai din ne mm. dan ina ga da mun yadda da kan mutum asali ba wanda ya isa ya zo ya gaya maka cewa ka shafa mai ko in ka ga fari ka yi sha'awarsa tunda dama kai kai ba farin Allah halicce ka ba kuma da ya halicce ka kai ma bakin ina akwai mai kaunar bakin fatar irin naka to amma shi yasa ce miki sai rashin yadda da kai da kuma yaudara da kuma daɗin baki ya shigo ciki in kin yi wanka kin sha filta ne ma lokacin zaki ga ana ta a ai ta yi kyau ta yi kyau to daga nan sai kika ga ashe fari na da amfani farin nan yana kasuwa to why not ni ma barin dan shiga sahu in dan kwakwaba jiki na zama fara to garin kwaba jikin kuma gashi wankin hula kai mu ga dare to hawa'u zara ta ce kasuwan farare musamman na 'yan shafe-shafe wato wanda ake siye a kanti ta ce kasuwan ta fara watsewa. Aikan ya fara watsewa ba kasuwa ma ya watse. A tun yanzu hakin fa hakin ah. ba da kai bori ya hau? Tun da su za su zo shi saurayi shi zai ce miki ga ra'ayin shi ke yana ya zo wurin ki ga ra'ayin shi yana so ki shafa mai kifari. In ta kai ya kawo ma shi zai ɗauki kuɗin ya baki ki siyo man ko kuma mm. shi zai je ya siyo man ya kai miki shafa kifari. To lokacin da kai wannan farin kai wannan kyan to kowa fa naka ne. To wato kuka yi kasuwa kuna kasuwa kenan a lokacin. Eh an yi kasuwa an yi kasuwa iya kasuwa. Eh. To daga baya kuma da lokaci ya fara ja to su samarin da kan sai suka fara gudunmu. To amma me illolin da shi wannan shafe-shafen ya janyo har da kasuwar ta ta watse tun yanzu? Akwai wani canji da suka yi. Akwai canje-canje ma sosai. Akwai canje-canje da yawa. Shi kan shi manya gaji da fatan. Awu, haka yi? Shi kan shi manya gaji da fatan. To tun farko kun san da hakan kuka fara ko ko a dama ba ku da ilimin abin kuka fada a cikinsa? Aikin san abin mu yanzu muna yin shi ne da ka ba wai muna da ilimin shi ba ne. kuma kamar inda anti zara ta faɗa ne ba ra'ayin kanka bane wani ne yake sa ma wannan ra'ayin kin gani yanzu za ki ga kafa daban fuska daban baya daban duk gaba ɗaya jikin ya yi tambar tambar tambar daban su waɗanda suka sa ka kai abin kuma yanzu suna gudun ka sai su ce miki baka suke su ko kuma fari fari daga Allah suke su ba fari daga mai ba to kin ga irin waɗannan challenges ɗin shine gaskiya yanzu muke fesi, wanda kuma yanzu ba yanda za a yi ka dawo asalin kalan ka na da ka zauna da normal skin ɗinka kamanda in ka ce za ka bari ɗin bakin da za ka yi da munin da halittan ka zai sai ya fi asalin inda da kake muni to yanzu fa matsalan da ake ciki kenan mai ɗin kuma yaƙi. wato akwai lokacin da man yake ƙin amfani a jikin kenan har kun gaira mataki mm. eh, akwai akwai lokacin da mai yake ɗin ɗaukan jikin mutum to idan za a yi magana akan irin misali kila ban sani ba ko kun kai ga fagen nadama don waɗansu daga ciki dai sun fara fitowa a kafafen sada zumunta suna bayyana nadamar su na shiga cikin harkar canza launin fatan su daga baki zuwa fari idan an ce za a yi nadama wani abubuwa ne kuke kallo ku ce wannan shi nike nadama a kansa ai nadaman farko ma kawai yanzu kika daga mu kada ku ci madubi ka kalla fuskan ka farkon nadama ma kenan ba sai wani ya gaya ma ba mm. ko a cikin mutane ne baka isa ka juya bayan hannunka ba yasa za ki ga ana yawan yin lalle ana ta yawan sa safa a kafa. Ai na ɗauka duka gayu da kare fata. Ai ba gayu ba ne gayin na dole ne yake zuwa. Wato shi wannan lallin da kuke yi ku yayyaba a hannun kuɗin nan. Kullum cikin lalle ashe akwai sauran. Ai ana rarrafa ankil ankil din ne. Ankil ɗin hannun ake rufewa gaba ɗaya hannun ya yi tambari. Wato idan hannu ɗin nan inda dai ake lankwasa ni ban san sunansa da hausa ba. Eh to kin ga da idan eh. hannu da siyatsun hmm. hannun ma da ƙafa hmm. da su baya. To gaba ɗaya za ki ga yanzu gaba ɗaya 'yan matan mun koma sa hijabai. To me dalili? Saboda baya ai wuya baya gaba ɗaya wuya da baya za ki ga gaba ɗaya yi roɗi roɗi kamar ya ƙone. To amma ke Hawa'u anya ba don saboda kila kuna cin kuɗi ba ne an ce akwai wanda kuke yi kala kala ne ki faɗa mana irin kalolin abubuwan da kuke amfani da shi wurin eh, sake launin. Akwai allura. Mm. Ko allura kika yi Hayas ɗin allura 2 to 3 years ne ya expire a jikin mutum. amma kuma ana fari Allura shekara biyu zuwa uku ne mm. amma sannan in ba da in ya expire a shekara biyu zuwa uku to ana so kafin ya kai lokacin expire ka je ka bin din shi oh to an ci gaba da ke ba so ɗaya za a yi ba kenan ba so ɗaya za a yi ba mm. and then shi kuma alluran asalin shi an yi alluran ne na masu ciwon koda da masu ciwon hanta da zai sa su yi wannan bakin mm. to asalin alluran nasu ne to in suka yi wannan bakin to shine ake musu wannan alluran saboda fatan su ya rinka gogewa dan samu lighting skin to ba kwa tsoron sun warke din mm. din su ba zai koma ya lalace ba ba kwa tsoron ku taba daya daga cikin abubuwan cikin cikin ku wato halittun cikin jikin ku to ai face ma daman da aka fara kenan yanzu saboda yanzu akwai waɗanda suka yi wannan alluran suna fama da kidney problem ciwon koda su kuma zuciya saboda idan aka yi alluran a lokacin wasu ana sa ana mis musu da drip za a sa musu ruwa to za ki ji heart din mutum yana beating very fast wato zuciyar shi na bugawa da ƙarfi da sauri da sauri zuciya yana bugawa da sauri da sauri da sauri da sauri hakan nan to kin ga wannan ai likitoci su ma sun faɗa yawan bugawan zuciya a gurin mutum matsala ne to bayan na allura sai wanne kuma ake amfani da shi Akwai tablet da ake sha. Wato kwayoyin magani da ake haɗa. Eh, to shi ma kuma kwayoyin wani za a ce miki za ki sha na wata kaza ne. In kin gama shan na wata kaza zai miki latin a jiki za a ce fo kamar shekara goma ashirin zuwa talatin hakan nan. To amma fa kina gama shan shi wata ɗaya wata biyu wata uku za ki ga gaba ɗaya fa abin ba inda aka faɗan ba hakan yake ba. wato idan kun yi kila kuna cewa to ai dai mu gama kuruciyar mu har sai mun kai tsufa kafin mu jiki ya fara lalacewa a ce jiki ya fara yamujewa eh. hmm. ka dan maintaining kemin da ka tsufa babu damuwa yawwa to tun ba kai ga tsufan ba jiki ya lalace To baya ga bayan kin faɗi na allura kin ce kuma akwai wato kwayoyin da ake haɗiya sai kuma mai da eh. muka magana da shi da sabulu. Eh, um, eh akwai mayuka akwai su ma da ki gani za a su haɗa ruwan kemikal ne a baf mace ta shiga ta kwanta in ta kwanta sai gaba ɗaya jikin ki ga ya ɗaɗɗayo kamar ya yi bororon ƙuna mm. in ya ɗaɗɗayo kamar bororon ƙuna kuma sai ki ga an zo an sa ana ɗaɗɗaya fata ana ɗaɗɗaya fatan jiki ana to yanzu dai duk wannan abin da kuke saboda maza kuke yin shi eh saboda maza ne to ai su suke son faran mace to kun kun taba cewa to sai farin namiji a ke kai na ruwanki mace da wani farin namiji ma da ka so farin namiji, an ka so farin namiji ka so muku da wasu ne. To Fatima Aliyu, kowane hali yanzu kuke ciki ku waanda kuka ce bari ku canza shi fatan naku saboda soyayya misali ko kuma a neman abokin zama wani hali ake ciki ina cikin halin nadama ne yanzu sabida duk dalilan da suka suka janyo muka koma yin bleaching din ya zo yana zama mana abin nadama misali kamar yawanci mata burin su sun shiga cikin mata yan uwansu su ga sun glowing sun yi mm. kyau suna haske kamar da sauran yan uwansu suke na biyu kuma yawanci damuwar mu a ce samarin mu na ji da mu suna son mutum da dai sun ce su farare suke so kowa burin ta ga ta san ta yi fari hmm. sannan kuma akwai wa'anda su a karan kansu akwai wa'anda su suna so a ce suna da kyau ko mace ko namiji ya ce suna da kyau suna jin daɗin wannan abin. Hmm. To wannan abin kuma ya zamo mana abin nadama. Wata ko ta faɗa ko bata faɗa ba tana nadama a ranta. misali abin da ya sa na ce ana nadama shine ne na ga aure da yawa wanda suka rabu akan wannan dalili mutum ya ga mace don yawanci wasu suna gane bilicin din wasu kuma ba sa ganewa mhm. wani ya ga mace ta mai kyau din yadda ya ce fara ya zo ya aure ta kwana ɗaya biyu watanni ya ga ta canja Mm. kamar misali kin ga a cikin illolin bilicin akwai kuɗi expenses zola za ki kashe kuɗi idan ku shi kuma aure samun ka kafin ka yi aure da samun ka a gidan miji ba zai zama ɗaya ba mm. to idan misali wannan abin ya same ta na rashin kuɗi dole ba za ta samu kuɗin shafa mai ba kin ga dole ta za ta canja mm. wani zai iya dauriya da haƙurin kar ya canja mata hali amma wani zai canja mata hali ne ta yadda ita mace dama burinta ta ga tana zaune da mijinta lafiya idan aka ce ya canza hankalin ta zai tashi kuma shi karan kanshi tashin hankali zai ƙara lalata mata jikinta sannan kuma bayan haka hmm. akwai abin da na ce idan mata sun shiga cikin yawansu suna alfahari suna jin daɗi da su ma fa sun yi haske sun yi kyau kamar su idan mace ta shiga bayan ta yi bilicin ɗin ko ta rasa kuɗin yi in ta shiga cikin yan uwanta ko tana kan yin bilicin din ma kan zama mata ba ta sakewa sabida ne. Nukus ɗinta na hannu da kafa yana nuna ba tana bilicin kuma yawanci yanzu duk abin mace in dai tana bilicin din ana kallon ki an san ba natural ba ne kina shafa wani abu. Ya tsunsu. Ya hannuwa. Eh. Da na kafafuwanki. Shi yasa yawanci sukan sa safa ko niƙabi. saboda kar a fahimci wato ustazanci yakan tashi ne akan wannan dalilin kenan tabbas <laughs> tabbas wasu kuma idan misali kin ma sa a kin shiga kin sake a cikin mutane akwai lokacin sallah hmm. in an zo alwala wata ba ta fi son ko yar uwarta ta gani ba za ta sake ba kuma sannan shi bilicin karan kanshi gaskiya zan iya cewa yana taɓa mutuncin mace Don yawanci in mace ta shafa mai ta shafa musamman sosai. Hmm. Yakan sa ta canja don karan kanki ko ke gaskiya ki ji kamar 'yar iska ce. Aula haka kuke haka kuke gani ku kanku? Gaskiya muna ji Amma kuma kafin ku fara ba kwa tunanin haka kenan. a ai idan ka ga yar uwarka ta yi kyan ne dole sai ka ji kamar kai ma fa kana so ka yi kyan nan kuma ga mazan sun ce wai su sai fara. To yanzu kuma gashi an ce wai kasuwan ku ya tashi wai um, sun ce kuma ba sa yayi in dai na mai ne ba sa so. To wani hali yanzu kuka shiga ciki menene tunaninku akan abin da suka hukuncin da suka yanke muku? gaskiya su ma gaskiya su rage me zan su rage nuna cewar sai faran nan. Ba su muku adalci ba kenan. gaskiya ba kyauta ba inda nan su kusan yawanci ake yi kuma yanzu sun zo suna bitirayin dinmu wato sun juya muku baya yawwa sun ce ba yanzu suna son natural ne farin ma baƙin ne natural suke so da ga maza inda muke tare da Nastu Zubairu Usman Big Seven da kuma Idris Abubakar domin su kare kansu daga irin wannan zargi akan cewa fa su ne dalilin da ya sa matan suka zagi suka nemi ta inda duk za su yi su samu wannan kalar fari din ko man ne ko na mai kai ko addu'a za su yi masa samu su dai za su yi tunda kun ce ku komai ya ce kuna so in dai fara ce. Eh, Kudin boko haram haka wasu mazan suka ce suna so To ku me dalilin ku na cewa sai farar mace kuma kuka zuga 'ya'yan mutane sai da suka kuka kai su sannan kuka baro su in ji Hausawa. wato abin da yake akwai shi namiji wasu kenan ba don ba a zama ɗaya gaba ɗaya ba amma mafi yawa Allah ya ɗaura musu son baran mace kuma ba wani abu bane daga cikin yanayin halittarsu ne su je suka ga suna son baran mace kuma bayan haka bayan fara ta zaman doguwa wani ya ce siririya suna nan kowa dai da irin ra'ayinsa ni a ainihin ra'ayina ina son mace baka ta zama to doguwa siririya in ya zo da jarabawa in same ta da haka hmm. amma na fi da doguwa siririya baka yar gaye wanda ta iya rangwada don abin yana burge ni ba na so in tafi ni a mike ke a mike ki nuna ke mace ne sannan kuma da muke ta bibiya wai yana kara musu nutsuwa ne da kwanciyar hankali wasu ma suke ba ma yan matan su kuɗi su yi bleaching din wasu in matan aure ne ma a ba su kuɗi su yi bleaching din kuma alhalin ita mace ta kasa ganewa shi fa planning din namiji fa yana da wannan ajanda mafi yawa a ranjin ya tara mata guda hudu hmm. sai dadde ne wanda su ba su da ra'ayin haka na su mun ka ce kowace ta zo in dai doguwa ce in dai wace ce kai ba kenan kana naka tsarin bari mu tambi Usman Usman ku ne wayanda kuke zuga matan kuke cewa komai ya ce kuna so kai ko ai boko haram ce kun ce duk kuna so mutukar faraci To kuma gashi kun kai matan kun baro su kun ce kuma yanzu kun canza ra'ayinku saboda ku 'yan yayi ne. Alhamdulillahi wato kin zan an ce komai yana tafiya da zamani. Idan kika duba karni ne suna yin abin ne yana wuce gona da iri akwai abin da ake yi shi bisa masta da'a za ka yi shi dan daidai to amma duk inda aka yi bature ma da kanshi ya ce too much of everything is bad duk abin da za ka yi shi da dole zo ya zama a sha abin ne ba za su yi shi a takaice ba da in kika duba dan shafe-shafen da ake baya wuce dan kaɗan amma yanzu sai ki ga a daka wannan a kwaba wannan a kwaba wancan kwabe-kwaben har allurai ce wai allurai da shan magunguna wai don ya canja ga yadda Allah ya halicci mata wata zuta ce za ta canja kalanta wannan ma abin ai abin a duba ne dole ma kika ciwo iri iri gashi nan na daji da kansa da iri iri saboda ga inda Allah ya halicci fatan mace ta zo ta canja fatan ta kuma an yi tambaya wai ta ce ai mazan mu abin da muka ce mu ga abin da muke so to idan mu yanzu muka ce su shiga wuta su shiga wuta kenan ai wannan abin da zamu dinga tambayar su kenan ya kamata duk abin da mutum zai yi ya yi shi daidai misali wannan alluran nan akwai side effect haka wannan kwayoyin da ake dirka a ciki shi ma akwai side effect to ya kamata duk mace da za ta yi wannan abun ta dinga yi cikin hikima sai ki ga mace Allah ya yi ki bakar fata wai saboda ke saurayinki yana son faran mace sai ki je wani ma saurayin ma shi zai dauki kudin ya bata ta je ta sai shi ya hana cikin shi abinci ita kanta ta hana cikin ta abinci akwai wanda za ki ga a gidansu ma da kyar iyayenta ma suke cefane su ci amma za ta gwammace gwara ta je ko da shago ta karbi bashi akan wannan mayukan man shafe shafen nan ki ga mace ta fito kafa da safa fuska da nikabi wani guban ma ya dinga dauka a yarinya na tana jin nasiha yanzu tana shiga da kyau tana shiga na musulunci nan ko bai san akan shafe-shafe bane take Elias menene dalilan da ya sa kuka juya musu bayani a daidai wannan lokacin bayan abun ya riga zama jiki kusan mata sun dauka ba matan auren ba ba 'yan mata ba zawara ba wata ma ba zawara a baka aka sako ta amma kuma wani sai ta ce za ta yi zawarci sai ta sake kalar fatar ta tukuna ta dau wanka to kuma gashi na kun fara juya musu baya kun ce sai baka ko kuma sai wanda aka haihu ta a yanda take dan fara na gode da kika mu wannan tambaya mu dai da ina daga cikin jam'iyyar fararen mata ah. fara komai ya ce bana so to daga cikin abin da ya sa muka juya musu baya shine na farko sai ka auri mace fara sai ta tashi haifan mata sai ka ga baki irin na biyu kuma mace sai ka zo daki kai da sai ka ganta fuskar ta a yamutse kamar goro sai ka ga jikin baki irin fuskar ta a yayyamutse idan ta kwana yau kenan da aure sannan kuma za ka ji mata tana garni sannan kuma za ka ga mace duk inda ta kwana biyu ba ta shafa wannan man ba sai ta fita a yanayinta in ka jera da matar ka da ka sa ta a gaban mota amma wallahi in ka dawo ka saka ta a gaban mota bayan kwana biyu ba ta shafa man sai ka an fara cata mun ga wani ya wuce da tsohuwar kakansu. ba magana ce ta kuka ba to yana daga cikin mu kuma abin da sa mu nadama daga cikin abin muka tsarki su a kai to don haka idan za su dawo da baya kamar yadda dixon ya ce shi yi dan ka to ni a so na da farin mace ma na ce dina ni kuma ina daga cikin mai cewa fara ko ya ce har yanzu ai amma da gaskiya ba akwai wata yarinya da kannan tafa sun aure fa amma ita da yake ta canja kamanni ta har yanzu tana nan kun kai ta kun baro kenan da kin ganta a to ai yanzu kun dora ta a keken bera ai yanzu tun da muka yi muka gane to yanzu mun haƙura tun da suka ci mu muka saka su yanzu mu muka ce su daina ina ba don Allah suke suna yin shi don mu ne eh. to a gaya musu mun ce su daina ba masu ka auri mace kamar balarabiya amma da ta haihu daya in damuwa ne ya kai na asibiti aka zo dinki ana shan wahala sai kiga gaba ɗaya hankalin famili ya tashi kuma za ki ga mace kai karan kanka mijinta tana jin kunyar ta eh, abin da ya kamata saboda jikinta karshe ma lulluɓin bari suke mana menene lulluɓin bari? yawwa muna sayan su a mata ne sai mun zo mun bude mu gansu ba haka suke ba to yan mata kun ji fa kasuwar black beauty wato baƙaƙen mata da tauraron su ya fara shanawa sai a kula to bari mu shakata da wannan wakan in ya so idan muka dawo sai mu tattabi likitar fata domin ƙarin bayani a game da illolin da za a iya samu na yin amfani da kayayyakin bilicin. Hassan ma'aikaciyan kiwon lafiya ne na fata. To wasu irin illoli um, yin bilicin wato sake launin fata zai iya janyo wa fata? Eh, bilicin yana da illoli da yawa. Akwai abin da muke ce mishi tishu a cikin jiki. To yana kashe ainihin wannan sinadarin da Allah ya halitte shi. karfin shi kuzarin shi launin fatan shi duk bilishin na canzawa za a yi a ji daɗi amma yana da illa fatan ba za ta yi karfi ba musamman in mace ta zo ta yi aure ko ta zo ta ta haihu ya kama a yi mata operation to wurin aikin gaskiya yakan shafi fata ko wurin ɗinki sai ki ga an yi ɗinki daga baya ya buɗe duk illan bilicin ne ko kuma ki ga ta zo ta yi baki ma ta fi halittanta na da kuma ba za ta kara koma da ba da yawa za su yi bleaching din kuma sai su da asibitin fata wai suna so a gyara musu kuma ba zai gyaru ba dan tishu ɗinsu da cells ɗin jikinsu ya riga ya yi destroy karfin wannan man bleaching din gaskiya yana kashe launin fata yana kashe wani sinadari a jiki kwayoyin halitta da Allah ya halicci bawa da shi. kin ga yakan janyo ciwon daji wato kansa sannan yakan janyo kuraje yakan janyo nankarwa din nan da ake faɗa wani lokaci bleaching yake janyo shi da sauransu duka yakan janyo wannan abin da ake ce ma mele dama idan kana da halin shi a jikin fatan ka ka zo kai bleaching sai ya kwaile ya kidawa daidai to sai su ɗauka ko in sun zo asibitin fata za a yi magani a gaskiya ba mu da magani idan mutum ya yi bilicin ya zo ya gyara muna dai da maganin abin da ke haddasa ciwon fata amma ba mu da maganin bilicin yana da illoli da yawa. To madalla likita da fatan masu sauraro sun karu da irin bayanan da aka yi. To duka duka nan za mu karkare wannan shirin namu na yau sai Allah ya kai mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wa'insu daga cikin abubuwan da suka shafi rayuwar matasa mu huta lafiya. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau a madadin wakiliyar mu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka yau ta